nug textile ko akwai wani dalili da ya sa ku bude wannan katafarin waje ah, abu na farko wanda zan iya cewa akan shi wannan kasuwanci shine duk mutumin da ya sassauta ma al'umma allah zai taimaka mushi kuma mu bukatar mu ba ya ribar ba a koda yaushe mu tausaya ma mu tausaya al'umma mu tausaya ma ƙasa halin da take ciki da makamancin irin wannan wannan buɗe branch da muka yi buƙatar mu ba iya ribar ba buƙatar mu shine mu ga ah, mutane sun samu kaya da sauƙi kuma sun samu kaya mai quality mai kyau sun samu biyan bukatarsu. mug textile ya tanaji irin yadda wasu za su shigo daga nesa su zo su siya kuma kuna ba da akan dila dila ne kuke sayarwa ko ku a'a kuna bayarwa har pieces ma eh mukan bayar pieces sannan kuma uh, bulk sales wayanda suke zuwa su siya da yawa za mu iya siyar musu sannan kuma idan ma mutum yana so mai mashi delivery a duk inda yake za mu iya mashi delivery sa'an nan banda wannan akwai tsarin da muka fitar wanda in allah ya da muke kokarin mu yi shi mutum daga gida za ka iya kira ka zaɓa abin da kake so idan ka zaɓa za mu kai maka har ƙofar gida ba tare da mun ɗora maka kuɗin charges na transport ba ko makamanci haka so daga gida in kana da ah, contact na kamfanin nug eh, za ka iya kira a tura maka samfur ka zaɓa in ka zaɓa a kai maka kayanka lafiya kalau yanda yake duk inda yake ko kano kaduna jigawa a ko'ina a reshen arewa in allah ya yarda